Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu lokaci yayi da za a saurari fassarar Alƙur'ani mai girma daga bakin Dr. Isa Alfantami, shirin da kamfanin Gera Oil Mills Nigeria Limited ke ɗaukar nauyin kawo muku. Ashir Umar ke cewa a sauraro lafiya. rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul Kur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga mahalicinmu allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa maganganunmu su dace da ayyukanmu a yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha biyar a wannan wata hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu insha Allahu ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أينما أكو إناه takunu kuka kasance yudrikkumul mautu mutuwa za ta riske ku wa in kuntum fi burujin mushayyada ko da kun shiga cikin manya-manyan gine-gine masu tsaro kun zauna wa in tusibuhum hasanatun idan kyakkyawan abu ya faru gare su ya ƙulu hadhihi min indillah za su ce wannan daga wurin Allah ne wa in tusibuhum sayyi'atun idan mai muni ya faru gare su ya kulu za su ce hadhihi wannan min indika daga gare ka ne kai manzon Allah kul ka ce kullum min indillah kowanne daga wurin Allah ne fama li haula ilkaumi me ke faruwa ga irin waɗannan mutane ne la yakaduna yafkahuna haditha ba sa fahimtar gaskiyar labari aina ma a ko ina kuke yudrikumul maut mutuwa za ta riske ku ranar 23 ga watan shawwal shekara ta 1433 kusan wata goma sha ɗaya kenan da suka wuce Allah ya ɗauki rayuwar mahaifina ah, ina roƙon addu'an yan uwa a wannan wata mai alfarma a taimaka masa da addu'a Allah ya gafarta masa kyawawan ayyukansa Allah ya karba kurakuransa Allah subhanahu ala ya yafe masa addu'o'in da muke gare shi Allah ya amsa mana Ah, ba zan manta da aran ma ba shi ya rasa mahaifinsa tun yana yaro in ba na manta ba shi ma sai a taimaka masa da addu'a Allah ya gafarta markar na so kaina na manta da shi ko ah, da kuma dukan yan uwanmu da suke baya akwai da dama a nan so barista duka an rasa iyaye wambai ya rasa mahaifi wane wane ya rasa duka tsakani so mu ma mun shiga cikin kibarul aitam kenan ko manya manyan marayu to Allah ya samu wanye lafiya dalilin saukan wannan aya shine lokacin da aka je aka yi gumurzu na uhudu mun san abin da ya faru Allah ya jarrabi sahabbai radiyallahu anhum dalilin saba umarni da wasu daga cikinsu suka yi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilin saba wannan umarni da suka yi Allah ya jarrabe su wasu daga cikin sahabbai ba dukkaninsu ba inda ya daga cikin strategy nasa na yaƙi ya ce da wane da wane da wane su zauna a kan dutse waɗanda aka ce an romatu kenan ko su zauna a kan dutse ya ce ko muna nasara ko ana yi akan mu ku sauko saboda akwai strategy na yaƙi lokacin da aka yi nasara akan abokanan gaba sai suka ce mu sauka sai shugabansu ya ce a'a manzon Allah ya ce ko muna nasara ko ana nasara akan mu kar mu sauka sai wasu suka ce ai za a musu badanul aswadi kenan wato bakin ciki sai suka sauko dalilin saukowa a lokacin khalid bin walid bai musulunta ba sai ya yi kwanton bauna ya je ya haura kan dutse ya fara kashe musulmai ya jikkata musulmai da dama a wannan hali din mai ke faruwa da aka dawo a yaƙi to akwai munafukai irin su abdullahi bin ubayi bin salul da sun yi ruwa sun yi tsaki wajen hana duk wani mai imani zuwa wannan yaƙi din wasu ma sun kama hanya suka je suka dawo da su sai suna cewa ai lau a tsa'una ma kutidu ai da sun mana biyayya irin wa'azin da muka musu da nasiha na da ba kashe su ba ai da man wane na ce kada je yanzu ya tafi gashi can ya mutu wane na ce kada je gashi yanzu ya tafi ya je an karya masa kafa wane ma mun ce kada je yanzu shi ma ya mutu shine suna cewa law ata'una ma qutilu da dai sun mana biyayya ai da ba kashe su ba kiza muka ce kada kowa ya je shi sai suka zauna a gida su suna ga zaman su a gida ya kwace su shine sai Allah ya ce zuwa filin daga baya zama dalilin ajali shi kadai zama a gidan ma ajali ne idan ajalin yayi a filin daga ne a masallaci ne a kasuwa ne a kan gado ne abinci ake ci buɗe baki ake suhur ake kallon kwallo ake yi bautan Allah ake shirka ake wa Allah a ko da yaushe ajalin yayi za a tafi saboda maganganun da suke lau a tsa'una ma kutilo da an mana biyayya da sun mana biyayya da ba a kashe su ba abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu yake cewa dalilin wannan Allah ya saukar da wannan aya aina ma takunu a ko ina kuke kumul mautu mutuwa za ta riske ku a ko ina kuke kumul mautu a wajen bai mutuwa muzakkar ne amma wajen malam bahaushe mutuwa mace ce za ce mutuwa za ta riske ku amma a larabci mutuwa zai riske ku ne duk a inda kuke mutuwa za ta riske ku abinda ake bukata kawai shine ajali mahama tsala lailu fala budda min tulu'il wa mahama talatil hayatu fala budda min dukhulil a duk inda dare yayi tsawo ba makawa gari zai waye duk yadda rayuwa ta yi tsawo ba makawa wata ran an ce Allah ya ji kansa ya riga ya tafi duk yadda rayuwa ta tsawaita akwai ran za ce Allah ya ji kansa shi ne Allah yake ce musu ko ina kuke zata riske ku walau kuntum fi burujin shayyada. ko da kuwa kuna cikin buruj in an ce buruj shine ainihin albina almurtafe wal qasr al azim wato shine gini madaukaki shine buruj wato ginin nuka jam'in gini ba haushe bayi da jam'i din amma in za a yi jam'in ƙarfi sai a ce ginin nuka kenan ko to ko a cikin wani irin gini kuke mai girma idan ajali ya za ku tafi buruj jam'i ne mufradinsa singular sai a ce burjun amma in za a yi jam'i sai a ce burujun ala wadani fu'ulun so da shine jam'in sa to a ko ina kuke duk yadda kuka yi fortifying gini idan ajali ya yi ba makawa mutuwa sai ta shiga wurin ta dauko shi mushayyada mushayyada kuma shine ginin da aka ɗaukaka shi aka ba shi kariya ta kowane irin bangare wato irin ginin dukanmu na zamani yanzu yanzu akwai ainihin kofa za a ganci akwai bulletproof ko window akwai bulletproof window ginin shi kansa akwai da ake fortified ɗinsa a ce bulletproof ne mota akwai bulletproof kaza kaza bulletproof duk wannan proof proof an tara yan ajali sai a tafi kawai ajalin ake bukata matukar yayi to ba makawa sai an tafi ya ishe mu shi shaida wai laisal khabaru kal muayana ai labari ko kuma gani ya kori ji a kasar nan mutane nawa suke shugabancin kasa da Allah ya kaddara ajalin su musulmai ne da ajalin yayi kawai muna zaune sai muka ji malakul mauti ya shiga gidan da ya fi kowanne tsaro a Najeriya ya ɗauki rayuwar su kenan sai aka ce Allah ya gafarta musu soja ɗan sanda yan agaji yan hisba wallahi ba sa hana mutuwa matukar ajalin mu yayi dole mu tafi shi ma idan ajalinsa ya yi dole je zuwa ga Allah burujin shayyada abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu yake cewa huwa baitun min hadidin shine in za a gina mutum gidan karfe ya shiga to malakul mautu baya bukatan kofa ko ba kofa in ajalin yayi zai shiga a ce ga gida an yi na karfe to ba makawa in dai ajali yayi labudda sai an tafi ba makawa matukar ajali yayi za a koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. akwai ayoyi da dama a Qur'ani da Allah yake bayyana mana za mu mutu za mu mutu za mu mutu aran mataimaka taimaka mana koda da ayoyi guda uku a takaice ba sai ka tsawaita ba كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا, وإلينا ترجعون إنك ميت وإنهم ميتون ثم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أرما يا كاو آير فركودة بيوما سكما دجونا كل نفس ذائقة الموت فمن زهزها عن النار wa udkhilal jannata faqad faz Allah ya samu a cikinsu. Allah ya ce kullu nafsin kowace rai za'iqatul maut sai ta dandane mutuwa ya ƙara kawo kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un dukkan rai sai ta dandanin mutuwa muna jarraba ko da sharri da alkhairi dukkanin su fitina ne Allah ya ce za a dawo da ku zuwa gare mu innaka mayyitun wa innahum mayyituna manzon Allah kai mai rasuwa ne su ma za su mutu duk wanda yake begen ka mutu to ka ce masa ajali ne kowa yake jira in ajalin yayi dole a tafi afa in mitta fahumul khaliduna idan kai yanzu ka rasu su za su dawwama ne kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna ka ce musu wannan mutuwar da kuke guduwa daga gareta kowa bai so ya mutu zai je asibiti ya ga likita in ya ji ba lafiya zai yi kaza da kaza in ya ji abu kaza zai dauki mataki fa innahu mulaqikum kuna guduwa amma za ku gamu da ita malaman aƙida suka ce ga abin mamaki da mutuwa an ce kuna guduwa gare ta idan zaki ya biyo ka kai kana guduwa sai ya biyo ka ta gabar kai sai kai yamma ina zakin yake a gaban ka yake ko a bayan ka yana bayan ka to amma mutuwa ba a ce za ta iso ku ba sai aka ce za ku gamu da ita a gaban duk inda ka nufa in kai kudu za ka gamu da ita a gaba da kai in kai ta arewa tana gaba da kai arewa in kai gabar tana gaba da kai a gabar in kai yamma kana gaba da ita ba wai za ta iso ka bane a'a fa innahu mulaqikum za ku hadu da ita ne da wannan shek muhammad salih almunajjir hafi da ya ta mutuwa abin alajabi ba wai iso ka take ba ba a ce za ta riske ku a nan ba sai aka ce za ku gamu to gamu a sha gaba ke yaduwa ba a baya ba so da kenan wani ikon Allah duk inda mutum ya yi matukar ajali ya yi to za a koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala amma idan muka duba duk inda Allah yake magana akan mutuwa bai cika rantsuwa ba ba inda Allah zai ce maka wallahi za ka mutu saboda ita mutuwa haƙul yaƙin ne ko ba aya ba hadisi kowa ya san za a mutu ke sa hatta kafiran da ba su da addini suka ce in hiya illa hayatuna duniya na mutu wa na haya wa kuliku na illa dahar ba komai ba ne sai rayuwar duniya muna rayuwa muna mutuwa ba abin da zai halakar da mu sai zamani wannan yake nuna maka cewa sun amince idan ajalin yayi dole a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala matukar ajali yayi labudda za a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib don haka qur'ani bai zuwa ya ce mana za a mutu abin da yake gaya mana bayan mutuwa akwai wani al'amari shine za mu yi zaman kabari za mu amsa tambayoyin kabari za mu tashi a filin kiyama kuma akwai sakamako wasu aljanna Allah ya samu a ciki wasu ta Allah ya kare wannan yasa imamu ahmad rahimahullah yana zaune wani dan uwa ya zo malami yake karanta masa wani sako yana fara karantawa akan rayuwar dan adam a duniya da sabon Allah da yake yana ɓoye wa Allah amma yana ɓoye wa dan adam amma Allah yana gani wannan shine ɗabi'ar mu a yau mutum zai yi laifi bai so mutum ya gani amma ya manta da cewa Allah subhanahu wata'ala yana gani yana fara karanta yace sai Imamu Ahmad ya fara kuka idza ma qala li rabbi amastahayaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'atini fa kaifa ujibu ya waihi wa man da saufa ya hamini ce idan ma qala li rabbi idan mahalicci na ce mini a ta ta'asini gobe kiyama yanzu ba ka jin kunya kake saba mini Ba ka kunya kake zina Ba ka kunya kake sata Ba ka kunya kake kashi kisan kai na zalunci baka kunya kake cin amana baka kunya kake karya alkawari baka kunya kake zuki ta malle baka kunya kake zalunci idza ma qala li rabbi ta ta'sini idan mahalicci na ya tambaye ni baka kunya kake saba mun wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini kana boye zunubai daga halittu na Allah yace da zunuban zaka zo ka same ni duk yadda ka boye ɗan adam kada ya gani to kai ta boyewa za ka je ka tsaya gaba ga Allah da zunubanka ya ce fa kaifa ujibu ya waiki idza ma qala li rabbi amastahayta ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini yace fa kaifa ujibu ya waihi wa man da sawfa yahmini da me zan amsa wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma idan Allah yayi wannan tambayan yace ga zunuban ka zo da su waye isa yazo ya kare mutum gaba ga Allah idza ma Rabbi a rabbi ta ta'sini wa tukhfi zamba an khalƙi, wa bil isyani ta'tini fa kayfa ujibu ya wayhi wa man dha sawfa yahmini usalli an-nafsa bil amali min hinin ilahini, wa ansa ma wara al-maut madha ba'du takfini ka'anni qad dhamintu al-aisha laysa al-maut ya'tini waja'at at mauti shadidatu shadi man sayi amini nazartu ilal wujuhi alaisamin huma sayuf dini. saus allah malladi kaddam tufi duniya yayun fa kaifa ijabati min ba'a ma farra tufi dini. la illaha illallah mutum yana koya laifi da ya ke wa allah kar mutane su gani amma bai tana cewa fa allah din yana gani. don haka sakon musulunci ba wai shine a tsaye a gaya maka za a mutu ba mutuwa ko ba aya ba hadisi ka yadda za a yi babban saƙon shine bayan mutuwa akwai wata rayuwa kuma rayuwar nan ingancinta ko rasansa ya dogara ga abin da ka gabatar ne gabanin ka mutu annafsu ta buki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna li dhawi al mirath najma'uha wa duwaruna li khurabi ad dahri nabniha kam min mada'in fil afaqi kad buniyat amsad khuraban wa afna al maut ahliha al mar'u yabsutuha wad dahru yaqbiduha wan nafsu tabsutuha wal mautu duk rayuwar da muka yi abin da ake gaya mana za mu mutu bayan mutuwa akwai wata rayuwa ingancin rayuwar ya ta'allaka da irin biyayya da muka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ba mutumin da ya isa ya gudu ajalinsa shari'a ta amince ka ɗauki matakin kare kanka amma ba za ka kauce wa ajalinka ba kawai don shi ɗaukan matakin shi ma ibada ne amma gum kaucewa ajalinka ba dan adam da zai kaucewa ajalinsa mafhum tayyib don haka yudrikumul maut mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kun shiga gine-gine da aka yi fortifying din aka kayata su aka ba su dukkan kayan na'urori na tsaro idan ajali yayi za a koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan wani kyakkyawan abu ya faru za su ce wannan daga wurin Allah ne su ne munafukai haka suke gaya manzon Allah sun sallam hatta yahudawa sun shiga ji Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu duk abin da ya faru mai kyau inda muna ta yi kyau sai su ce alhamdulillah Allah ya saukar da ruwa shine duk abin da ya faru na minas salama wal amn wal ghina wal ghanima duk abin da aka samu na ainihin aminci duk abin da aka samu na zaman lafiya na damuna mai albarka aka samu na ganima sai su ce wannan daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ne banda wannan wa in tusibuhum sayyi'atun idan wani abu mai muni ya faru gare su na an yi nasara a kansu alhazima ko kuma alfakar talauci ya zo ya mamuye su ko kuma aka samu alkhawf tsoro babu al'amnu amintuwa ko aka samu fari babu ruwa sama sai su ce hadhihi min indika wannan ai daga muhammadu ne zuwansa ne ka mana duk waɗannan fitintunan dan kafin ya zo ai ba mu san su ba idan alkhairi ne daga Allah ne amma in kuma jarraba ne sai su ce daga muhammadu ne la ilaha illallah sai su aibata annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wannan shine kwatankwacin abin da mutane suka yi wa musa alaihi salam arama duba cikin suratul araf فإذا جاءتهم الحسنة فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه فإذا جاءتهم الحسنة idan abu mai kyau ya faru gare su aka samu arziki aka samu kwanciyar hankali damuna mai albarka mai suke fada kalula na hadi sai ce wannan kan aina mu ne wannan ai daga gare mu ne saboda da barbarin mu ne damuna ta yi kyau saboda iya aikin tsaron mu ne Allah ya ba mu zaman lafiya muka samu zaman lafiya anan ba su ce daga wurin Allah ne sannan kuma idan wani abu ya faru mai muni gare su ya tayyaru bi Musa wa mamma aku a lokacin sai a koma shi'umci da Musa sai a tato ai tun da Musa ya zo a shike na amfanin gona ya daina albarka damuna ma tun daga zuwan Musa al'amara suka lalace wa mamma aku da wanda ke tare da shi wani ɗabi'a ce ta waɗanda suke munafukai ko ba san addini ba duk abin da ya faru na alkhairi sai ce ko daga Allah ne idan kuma abu ne ya faru lokaci ce daga gare su ne mai kyau in mai muni ne sai su ce ko annabi ne ya zo ko kuma bin sunnar annabi tsira da amincin sabbata a gare shi ta kawo matsala shin an taɓa samun sunna ta kawo matsala sunna ba ta kawo matsala sai zai ta magance matsala amma koyi da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ta kowane irin bangare bai taba zama matsala ba sai dai ya zama alkhairi wa me yi da kuma al'ummar da yake yin aikin a ta wannan shine gaskiya kuma hatta sale alaihi salam an masa wannan duka annaba kowa zo ana umci da shi kalu tayyarna bika wa biman ma'ak za su ce mun yi shi umci da kai sale tun da ka zo damuna ba ta kyawu amfanin gona baya albarka tun da ka zo yawan annoba ma ta yi yawa to wannan shine umci. idan mutum ya yi wasa ko a yanzu idan bai san aƙida ko addini ba sai auri mace sai a ce ka auri mace mai farin kafa tun daga zuwanta nan yanzu komai naka lalacewa yake yi a samu motarsa ta yi hatsari barayi sun marsa ta a shago a bayi da lafiya sai a ce mace mai farin kafa ya aura daman in dai mutum ya auri mai farin kafa to ya shiga uku wanda ita ce ɗabi'a ta mutane mafhum tayyib wanda ita ce ɗabi'a ta mutane a ko yaushe irin waɗannan ababe suka faru sai sun jingina al'amarin zuwa ga mutanen ƙwarai Allah ya kare mu daga wannan a so da haka shi yasa yake cewa kul kullum min indillah ka ce musu dukkan abu da ya faru mai kyau a'a da abun da kuke shi'umci Allah subhanahu wata'ala shi yake halittan komai da komai a aqida ta ahlus sunna babu mai ketar ajalinsa amma akwai hadisin da yake cewa la yazidu fil umri illa albir wannan hadisi ya inganta sai huljami babu abin da ke karawa a rayuwa sai nagarta malamai suka ce ba wai sai an kara ma kwanaki ba a'a za a iya barin kwanakin haka ma sai a kara musu albarka wani idan Allah ya albarkaci rayuwarsa shekaransa ashirin a duniya ya haddace qur'ani ya gama waye yana da a guda bakwai da credit biyu ya zo ya yi neko ya ci a takwas da credit daya a cikin bangaren hadisi ya gama su umdatul hakam su bulugul maram yana koyan annahu alwadi yanzu ya gama ibtidaiya ya shiga cikin sanawiyya yana koyan albalagha alwadiha ya zama nitsatse idan ka duba rayuwar sai ka samu wani shekaran sa ɗari bai cin wannan burin ba wani ana dubu ba an bar ba zai cimma wannan ba to a shikenan ba wai dole sai an ƙara adadin kwanaki ba albarkan kwanakin ake ƙarawa saboda mai dalili kowace ni'ima akwai abin da Allah ke sa ka cimma a rayuwarka ko da kwanakin yan kaɗan ne Allah ya gafarta wa malam basakwace yana tafiya shekarunsa na duniya da yawa da shi tare da shi akwai matasa ɗaya mai kuɗi ne ɗaya mai karatu aka ce masa waye babban ku yace a ilimi wannan abbabba sai nuna mai ilimin a kuɗi ya nuna yace wannan abbabba a kwanakin duniya yace ni abbabba to sai ka duba wanne kake bukata amma matsalan kuɗi ne ga babba in ilimi ne ga babba kuma kwanaki kake bukata da yawa to ni abbabba a nan ba wai yawan kwanaki ke kawo achievement ba albarkar rayuwa ke kawowa mafhum tayyib da haka aqidar mu'tazila su ne suke fahimtar idan aka ɗauki makami aka saru wani an kashe shi gabanin ajalinsa ya yi amma a ahalu suna ba abin da ke faruwa na ajali sai ajalin ya yi in dai ajali ya yi ba bara ba wayo lausa baral qatilu lamatal maqtul da mai kisa ya yi haƙuri da wanda za a kashe da kansa zai rasu ajalinsa ya yi ba sai ka yi gaggawa ba duk mutumin da ajalinsa ya ba mai ketarewa wanda ya sa mu da yawa za a ga akwai abin sha'awa in ajali ya yi irin abu umar bin khattab radiyallahu anhu cikin sallah aka soke shi usman bin affan iya karanta qur'ani aka yanka shi yadda ake yanka rago ali ibn abi talib radiyallahu anhu yana kan hanyar masallaci ko kuma yana kiran sallah aka je aka kashe shi radiyallahu anhu mujahid bin jabar alaihi rahmatullah ya sa goshi a kasa yana sujada Allah ya dauki rayuwarsa duk waɗannan menene ajali ne idan ajalin yayi babu dabara sai an koba zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan sa muke addu'a Allah shi sa mu wanye lafiya in dai rayuwa ta yi kyau ajali yayi kyau to dan adam ya ci riba a rayuwarsa don haka fama li haula qaum Allah yace me ke faruwa ga waɗannan mutane la yakaduna yafqahuna haditha sun kusa da ba sa ma iya gane labari hadisan wasu malamai suka ce la yakaduna yafhamuna alqur'ana ne ba sa fahimtar saƙon ƙur'ani ba sa fahimtar shari'ar musulunci Allah ya ba mu ikon fahimtar ƙur'ani da shari'a na'am ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك دك أبن دفع من حسنة hasanatin mai kyau famin Allah daga Allah ne wa ma asabaka duk abin da ya faru gare ka min sayyi'atin na jarrabawa fa nafsika daga kanka ne wa arsalnaka lin-nasi rasula mun aike ka zuwa ga wajen mutane a matsayin manzo kai manzon Allah wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa ya zama shaida ga aikenka wannan aya za ka ga kamar tana kama da warware ta bayanta amma ba ta warwarewa sai dai dan adam bai fahimta ba don qur'ani baya warware juna sai dai in hankalin mutum ne ke warware kansa ma asabaka Allah ya ce duk abin da ya faru gare ka min hasanatin mai kyau fa Allah daga wurin Allah ne aya ta baya tana magana ne akan kaddara saboda suna magana ne akan duk abin da ya faru mai muni sai su ce zuwan annabi ne ya kawo mu fahimci wannan da kyau zuwan Muhammad ne yasa aka samu fitintinu zuwan annabi muhammad ne aka samu jarrabawa zuwansa ne yasa aka samu damuna mara albarka wannan shine shi'umci shine Allah ya ce duka a ce daga gare shi ne saukar da ruwa da rashin saukarwa na Allah ne ba da arziki da hanawa na Allah ne wacce tana magana ne akan kaddara da kuma me da kuma kora shi'umci cewa dan adam bai isa wani abu ba Allah subhanahu wataala ne yake wannan aya kuma tana magana ne akan abin da ke faruwa na alkhairi dalilin biyayyar ka ga Allah da abun da ke faruwa gare ka mai muni kai dan adam dalilin sabon Allah to haka ma asabaka ba dole sai annabi malamai suka ce ya zama ya ma asabaka ayyuhal insan duk abun da ya faru gare ka ya kai mutum ana maganar da kai ana yi da ni ana yi da shi musulmi da wanda ba musulmi ba in abu ya faru gare ka min hasana mai kyawu dalilin kayi biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah yana iya kara maka albarka da kake nema saboda me mun san Allah yana ƙari cikin ni'ima ga wanda ya kama hanyar ni'ima misali walladina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wanda ya kama hanyar shirya Allah ya ce za mu ƙara masa shari'a ai kaga san da ya kama hanyar sai Allah ya ƙara masa to kaga ma asabaka min hasanatin fa min Allah wato Allah ne maka ƙari saboda me saboda ka kama hanyar shirya wannan suka ce ma asabaka min hasanatin ya shiga cikin ni'ima ta imani ya shiga cikin dukkan alkhairi da Allah yake ba wa salihan bayi min amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi asani ma kanu ya'maluna wa ma asabaka min sayyi'atin abun da ya faru da jarraba gare ka na ibtila'i da fitintunu wannan kuma me fa min nafsika Allah yace daga gare ka ne bangaren hasana shine na ni'ima sayi'a kuma dalilin iftila'i na zunubai kenan sai Allah ya kankare maka zunubai da shi wannan shine abin da yake nufi malamai suka ce dalilin saukan ayat zai fito da abin fili sahabbai a yakin badar sun yi biyayya zuwa ga annabi tsira da aminci sabbata a gare shi iyakan biyayya dalilin wannan Allah ya turo musu hatta mala'iku suka taimaka musu da yaki dalilin wannan tsayawa da suka yi da jarinta annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a hadisin bukhari akan kisar hatib ibn abi baltat yace amma alimta anna Allah haqqala ala ahli badrin wa qala lahum i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum baka san cewa Allah ya duba zukatan ma'abota badr ba yace kowa ya aikata abin da yake so Allah ya yafe masa saboda imanin su to dalilin imanin sai Allah yace ma asabaka min hasanatin yawma badrin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin yawma uhudin fa min nafsika saboda an saba umarnin manzon Allah sallallahu kaga a can an yi biyayya ga Allah ya bada nasara a nan an saba umarni Allah ya yi me ya kawo jarrabawa Allah subhanahu ta'ala ya kawo me ya kawo jarrabawa wa arsalnaka mun aike ka annabi linnasi ga mutane rasulan a matsayin manzo ka ci gaba da karantar da su waɗannan sakonni na aƙida don haka idan muna son Allah ya amsa addu'ar mu sai mu yi biyayya zuwa gare shi ya shiga cikin ma asabaka min hasana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an in muna son ilimi sai mu yi me biyayya gare shi fattaqullaha wa yu'allimukumullah in muna neman arziki da halal mai albarka sai mu yi biyayya gare shi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu idan muna sha'awan kauna da kuma albarkar rayuwa sai mu yi biyayya gare shi mu yi imani da aiki na kware innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'al lahum rahmanu wudda duka ya shiga cikin man asaba ma asaba kamina sanatin fa minallahi amma ga duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wataala shine shirka ko shine bid'a ko shine sata ko shine cin amana to wannan Allah yana jarraba shi wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida Allah ya sa ai shaidan alkhairi gare mu na'am من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول دون دي ومن ذو طاعة فقد أطاع الله حقيقة يا والله طاعة ومن تولى وان دي جويا دبايا فما أرسلناك بمؤيكيك غريش با fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aike ka gare su ba a matsayin mai kiyayewa ko mai hisabi dalilin saukan wannan aya akwai hadisi riwaya na imam muslim rahmatullahi alaihi da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ke cewa man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallaha duk wanda ya bi ni to ya bi Allah wanda ya saba mun ya saba wa Allah mushrikai na tashi da munafukai sai suka ce a ah, munafukai suka ce to muhammadu ma zama yanzu mushriki ai sai suka fara cewa to ai yanzu da shirka ma yazo ya ce kada mu yi shirka kuma shi da kansa ya ce wanda ya bi shi ya bi Allah wanda ya saba wa Allah ya wanda ya saba masa ya saba wa Allah sai suka jirkita sakon gaba ɗayansa mafhum tayyib sai suka jirkita sakon gaba ki dayansa. suka ɗauke shi daga siffar da yake zuwa ga siffar da ba haka yake ba shine mai sai Allah ya saukar da wannan ayar sai yake goyon bayan abin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi cewa biyayya ga annabi biyayya ga Allah ne shine yace may yuti'ir rasula faqad ata Allah haka ne yadda annabin ya faɗa duk wanda yayi manzo ta'a to hakika yi wa Allah ta'a saboda me yasa saboda wa ma arsalna min rasulin illa ta'a bi idnillahi ba mu aiki wani manzo ba sai dai a masa da'a bi idnillahi ai bi amrillahi da umarnin Allah haka duk annabin da muka bi Allah ne ya ce a bi shi yasa muka bi shi babu annabin da ya aiko kansa kowanne Allah subhanahu wataala ya aiko shi don haka by implication idan muna biyayya zuwa ga annabi to muna biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala ne don annabin bai aiko kansa ba Allah subhanahu wataala ne ya aiko shi kuma annabin nan baya canja wani abu baya boyewa kamar yadda qur'ani ya gaya mana akan annabi tsira da aminci sabbata a gare shi cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha baya taɓa magana akan son rai sai dai in wahayi aka masa don haka wa man tawalla duk wanda ya juya da baya bai yi wa annabin da aka turo masa da'a ba fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka gare su a matsayin hafizan ba wannan ya zama kamar tamyizi ne a wajen malaman nahawu ba mu aiko ka mai kiyaye ga gare su ba abdullahi ibn abbas yace na daukan ba mu aiko ka a matsayin mai muraqaban su ba bi ma'ana wa ma arsalnaka alaihim raqiba kai ba raƙibin bane ne kawai ka isar da sako ne amma yi wa mutane hisabi ko monitorin aikinsu kana cewa wani yayi wannan bai yi ba ba aikinka ba ne aikinka isar da sako. allah subhanahu wataala shi yake kula da ayyukan su yake monitorin su. don haka aikin annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ba a tilasta mar ya rika bibiyan mutane yana game suke a boye ba wannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya mala'iku bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna akwai mala'ikun da ke tare da ɗan adam suna rubuta dukkan abun da ya faɗa da dukkan abun da ya aikata yan uwana hanyar tsira shine mu yi biyayya zuwa ga annabi tsira da aminci sabata a gare shi mu yi biyayya zuwa ga Allah sharuɗan biyayya zuwa ga annabi guda nawa ne guda hudu ne na farko ta'atuhu fi ma amara na biyu wa tasdiquhu fi ma akhbara na uku wajitina bu ma ha anhu wa zajar na hudu wa Allah yi ubadallahu illa bi ma shara'a wannan in ka cika guda hudun nan to kayi biyayya ga annabi Muhammad tsira da ninci zabata gare duk wanda bai cika hudu ba ko ya ce yana biyayya wannan ciwa-ciwa ne na farko ta'atuhu fi ma amara masa ta'a cikin abin da ya umarni shi duk abin da ya mana umarni a cin abinci ne a sa kaya ne a sallah ne an ce umarni eh kawai sai mu aikata ta'atuhu fi ma amara na biyu wa tasdiquhu fi ma akhbara da gaskata shi cikin abin da ya bada labari misali annabi tsira da aminci sabbata a nake cewa idan ɗayan ku na cin abinci kamar hadisin bukhari sai lomarsa ta fadi falya akuluha fala ya da shaytan shaiɗan ya ɗauka ya goge ya ci kada ya bar wa shaitan in ka bar loman a wurin ai zaka ganta shaitan din baya zuwa ya cinye ka gabata na sai dai ka rika bushewa tana tsotsewa har ta koma kamar dutse me yasa ka gaskata shaidan na ci saboda annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam me yasa kuma ka gaskata shi bayan ga loman anan saboda iliminsa ya fi karfin naka yana da alaka da wata duniyar da kai labarin ta kake ji yana karban sako ta wani bangaren da ba a taɓa baka sako kai tsaye ta bangaren ba wannan shine irin gatansa misali mai sauki da zai sa ka gane hikimar gaskata shi akan wannan kai kanka dan adam kana iya gane haka muna tare yanzu anan wurin ana karatu me iya yiwa ne sai abubakar yana zuwa ɗaura nan sai bacci ya dauke shi a baccin nan da ya sai ganshi a cikin jeji bai ankara ba yana ganin sa a jeji kawai sai ga zakuna sun biyo shi yana ta gudu yana gudu har ya samu bishiya sai hau kai yana ta haki a kai iya ta haki a jeji yana ta haki ga zakuna karkashin bishiya shi kuma a cikin bishiyan nan yana ta haki da kire samu ya haukanta kuma shi a mafarkin ya ga zakuna mu da muke wurin mun gan su mun je jejin shi baya nan wurin ba ma tare da shi to ya aka yaje jeji har ya gaza kuna kuma ya farka ya bamu labari mu gaskata ko za mu kareta mu gaskata don yayi mafarki to idan dan adam iya wurin mu zai mafarki mu gaskata mai zai sa mu kareta annabin mu dan adam ne da kake tare da shi a nan zai kwanta ya mafarki wani ma mafarkin da yake yanzu haka ya mafarki ne gashi na tafi aikin haji yau ranar alfa ne an fito yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda a cikin mafarki idan ya dan juya sai ya ji ana mai yi in rasula faƙad ya ta'ala ya juwa sai ga shi a farki ke ba inda ya je amma gabanin ya farka tabbas yana nan a filin arfa kuma yana nan yana labbaika Allahumma labbaik ga ma sa jikin sa shi nan da shi da matarsa da mamarsa duka ya biya musu amma yana farka sai gan shi a basul in ba a yi sa'a ba bai da abun buɗe baki na suhur ma na daren nan amma kuma ya biya wa kansa a mafarki ya biya wa matarsa ya biya wa mamarsa duk wahalan samun kujeran nan da cuwa cuwa da ake yi da cin hancin nan duk ya yi scaling turu shi har gashi nan a filin arfa ya je yana labbaik ma labbai kuma duk muna tare nan wurin muna kare shi sai dai kawai mu ce Allah ya tabbatar maka da wannan yasa malamai suka ce duk abin da annabi ya faɗa da wanda ya dace da hankalinka ba za a ce da wanda ya saba ba sai a ce da wanda ya wuce hankalinka don sakonsa bai saba hankalin sai dai ya wuce hankalin naka don daman shari'a ta masu hankali ne shi yasa duk dokar Allah babu wanda ta shafi mahaukaci duk ga masu hankali ake magana don haka sakon annabi bai saba wa hankali sai dai yana wuce hankali don hankalin ya je duniyar da ba mu je ba kamar yadda mai mafarki ya tafi wata duniya a bacci da ba mu je ba to akwai duniyar da annabi ya je a farke da ba mu je ta ba kuma akwai kafofin labarai da yake samu na sako wanda ba ta BBC bane ba VOA bane ba frc yan Kaduna bane ba BRC bane ba Globe bane ba NTA bane a'a kai tsaye yake samu daga wurin Allah subhanahu ta'ala na abin da ya faru da abin da zai faru Shi ne na biyu wa tasdiquhu fi ma akhbara na uku wajtinabu ma naha anhu wa zajar da nisantan dukkan abin da yayi hani kuma ya tsoratar dukkan abin da annabi yayi hani akai kuma ya ba da tsoro akai wajibi ne a nisance shi na hudu wa Allah yi ubadallahu illa bima shara'a kuma kada ya kuskura kada ka kuskura kada a kuskura a bautawa Allah sai da abin da ya karantar duk abin da za a yi sai abin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya karantar haka ake bautawa Allah ba zai yi annabi ya ce mu yi azhar raka a hudu ba sai ka ce eh annabi ya ce ai huda amma dai ni da na fahimci haka ina ga akwai raunin imani don haka yanzu azhar raka a goma sha hudu nake yi kaga imanin ka ya zama dameji kenan wannan imanin damage iman ne dole ne sai dai a bautawa Allah da abun da ya karantar ya shar'anta babu ƙari babu ragi idan ka ƙara mana raka'a ɗaya a zahar in liman ne sai mu barka idan kuma magari magariba muka zo kace mana raka'a biyu za ka sai mu bar maka saboda ba kai yadda annabi mu yace ayi ba kuma duk wanda ya ibada ba yadda annabi ya ba Allah baya bukatan ta hadithin muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun me masa Allah yake baya karba don haka ba za a bauta Allah ba sai da abin da ya shar'anta waɗannan ababe guda hudu su ne imani da annabi na farko ta'atuhu fi ma amara na biyu wa tasdiquhu fi ma akhbara na uku wajitina ma naha anhu wa zajar na hudu wa Allah yi ubadallahu illa bi mashara sai ce me ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكفر يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون سنة وطاعة المنيبية indika idan suka fito daga gare ka annabi tsira da aminci sabbata gare shi bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladhi taqulun wani bangare daga cinsu sai ya zo shi ya rika kwana akan sabanin abin da ya fada ko wani bangare ya fada wallahu yaktubu ma yubayituna Allah yana rubuta dukkan abin da suke kwana suke kullawa a'rid anhum dauke kai daga gare su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya wadatar da mawakili aya ta mai yutiyar rasula a ata Allah daga cikin malamai akwai wanda suke ga karshen ta an soke ta da ayat da ayatu sayf wace ce ayatu sayf a qur'ani wace ce ayatu sayf <laughs> na zalikitum alladhina kafaru na وإذا لقيتم الذين كفروا hatta idan askantu الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق باشيني قولي راجه بغسكيا أقول ونمي magana. asali ayatul saif shine fa idan salakhal ashhurul hurum to ita ce ayatul saif amma magana mafi inganci na malamai shine cewa me iya yiwa ne wa ma arsalnaka alaihim hafiza an soke amma farkon ayar ba soke shi ba saboda wa ma arsalnaka alaihim hafiza ba a bada umarnin kital ba shi yasa aka faɗi wannan a lokacin daga baya suka ce an bada umarni wasu malamai suka ce a duka biyu ana aiki da su akwai lokacin kital akwai kuma lokacin wa ma ka alaihim hafiza a inda kuma ana ga ƙitalin ba maslaha bane saboda addini ya kula da maslaha wa yaquluna ta'atun a wannan aya Allah yana magana ne akan munafukai da yahudu da ke zuwa wajen annabi tsira da aminci sabbata gare shi daga lokaci zuwa lokaci wa yaquluna suna cewa ta'atun ai sanuti'uka ta'atan ne wato za su ce za mu maka biyayya biyayya ta hakika fa'iza barazu min indika ai fa'iza kharaju min indika idan suka fito daga gare ka annabi sallallahu me ke faruwa bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladhi taqul wani sashi daga cikinsu yana kwana yana kulla sabanin abin da ka gaya musu suka yi imani da shi gaba gare ka taqulu ai taquluhur rasul kai annabi kake fadansa wani bangare ne malamai suka ce a bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladhi taqulu ta'ifatun ukhra a cikinsu munafukan sai wani bangare ya kwana iya kulla wani abu sabanin abin da wani bangare ya kwana yana kullawa saboda me saboda ta'ifa kalma ce da tuzakkar wato annaf ana tana iya zuwa a matsayin namiji ko mace ja'a ta'ifatun minan nas ta'ifatun minan nas ya ta'allaka da wani siga kake so ka gina magana din amma kowanne a larabci yana iya dauka don haka suka ce bayyata ta'ifatun anan sai aka kira ta'ifatun muzakkar saboda munafukan da suke zuwa maza ne a gaba kuma sai aka ce minhum ghairal ladhi taqulu ta'ifatun ukhra ta'ifatun ukhra ba a kira jinsin ta ba sai aka dauke ta akan ita kalmar sau da haka sai zama a nan a cikin aya ɗaya an yi aiki da ta'ifa a matsayin namiji an kuma aiki da ta'ifa a matsayin me a matsayin mace wato idan suka fito a wurinka abin da suka faɗa gaba gare ka in suka fito ba shi suke faɗa ba su abdullahi ibn ubayy ibn salul su zo gaba manzo Allah su ce ya rasulullah ya muhammad rasulullah ya rasulana sai su rika faɗan wannan in so koma gefe sai cewa annabi ai wawa ne duk abin da ka faɗa kunne ne yadda yake wa minhumul yi yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun Allah ya ce kul udhun khairul lakum yu'minu billahi duk abin da suka faɗa yana da gaggawan yadda da labari sai su ce wai shi kunne ne suna aibata shi a cikin su ne wani ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kare ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani a cikin su ya faɗa yana ga annabi yana cewa mutanen madina ai kuka karbe shi yanzu ya zama kaman kai ne ka ciyar da karanka ya ci abinci ya koshi kai ma sai ya cinye ka la ilaha illallah har abdullahi ibn ubay bin sulay fadu wannan magana aka ba ga annabi annabi ya ga ɗansa ɗansa ya yi imani ransa ya baci da aka zo gaban shiga garin madina sai ya tsaya bayan gari sai ya ce wa ɗansa ya ce ubansa da ya zo ya ce kai ka ce wa annabi kare makaskanci ko ka janye kalmar da ka faɗa ko kuma kai ka barzaku wannan irin imanin sai sa lokacin da uban ya rasu dan ya zo ya roki manzon Allah to a taimaka da rigar ka da Allah mu masa likafani ko Allah zai sawwaka masa azaba dan shi kansa ya san ubansa munafiki ne amma kuma yana da awar musulunci annabi ya bada riga har ya masa sallah Allah ya saukar da wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala kabari ya kace karka garin irin wannan sallah din duk wanda ya bayyana karara ya shigo musulunci dan ya rusa musulunci ne to tabbas in ya mutu ba amar sallah saboda an nifaƙul akbar ne daman ya shigo da wata ajanda ne don ya rusa addinin Allah duk duniya ba masu cutar da addini kamar munafukan da suka shigo musulunci da wata manufa wannan kuma kada yi discouraging mai son musulunta duk wanda ya zo gare mu zai shiga musulunci muna maraba da shi kuma insha Allah muna ma zaton alkhairi ba munafurci kake nufi ba don aka zo mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare mu addinin mu zuma ne shi ba ma kowa kowa ya zo ya sha zaki mu ma da kaga mun rike shi hannu biyu zakin muka sha wallahu yaktubu ma yubayyituna Allah yana rubuta abin da suka kwana suke kullawa munafikai duk abin da suke Allah yana rubutawa Abdullahi ibn Abbas yake cewa suna yi Allah yana saka maka duk abin da za a kulla na sharri Allah yana yi shine wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wani wuri ce wa in kana makruhum litazula minhul jibal makircin su ya kai matakin da zai iya fasa dutse ko ya yadda dutse ma wani wuri ko ya gusar da shi daga inda yake fa a'ridu anhum annabi munafukai dauke kai gare su kada ka yake su annabi baya yakin munafukai don kada a ce yana kashe sahabbansa wa tawakkal ala Allah annabi ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna don haka ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya wadatar ya zama wakili gare ka a cikin dukkan sharri da munafurci da mushirikai da munafukai da yahuda suke kulla maka Allah ya kare mu daga munafurci ya kare mu daga munafukai ya raye da mu a matsayin masu imani na hakika subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam هذا هو ما عندي وبالله التوفيق Amin. Amin. آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله akwai wadda suka kawo taimako daga cikinsu akwai wadda ya kawo turmin zari wa marayu allah biya masa bukatun sana'ar wata ta kawo ƙur'ani wa masallaci Allah ya gafarta wa mahaifiyarta wata ta kawo Qur'ani wa masallaci ma Allah ya Allah ya bata Allah ya biya mata bukatunta sannan wani ya kawo Qur'ani izu sittin guda uku Allah kai ladan wa yarsa da taras wani ya kawo Qur'ani guda uku Allah ya ba Allah ya ko kenan na mace ce ta ce Allah ya bata haihuwa in shine yafi alheri kuma ya yaye mata cututtukan da ke damunta duk waɗanda suka kawo wannan gudumawa wa marayu sabbin musulunta gajiyayyu muna roƙon Allah ya saka musu da gidan aljanna da dukkan ni'iman aljanna akwai wata baiwar Allah ma mai kokari tana yawan saya ta ba wa wamban isa wai ya kawo gudumawa bara ta yi bana ta yi takan turo kaya da dama muna roƙon Allah ya biya ta da gidan aljanna da duk sauran iyaye maza da mata da suka bada gudumawa muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna ko da ban ambaci sunayensu ba Allah ya san su Allah ya biya su da gidan aljanna wanda kuma ba su taimaka ba Allah ya ba su ikon taimakawa na'am sai wannan yana tambaya ne dangane da rayuwar barzak da mala yake yawan faɗi shin kabari ne ko kuma waje ne daban wato asalin barzak shine alhaya ba'adal maut qabla al-wusul ila al wani zango ne na rayuwa mutum ya bar duniya kuma shi bai isa can lahira ba shi ake kira barzak qur'ani yace wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna kaga bayan su akwai barzak suna wurin sai Allah yace zuwa ranar tashin kiyama ai ba yi kiyaman ba so da duk wanda ya mutu yanzu babu wanda ya isa asalin proper kiyama ana barzak. barzak wani zango ne na rayuwa amma malamai suka ce daga ciki akwai sheikh muhammad bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala yace barzak ya fi kusanci da lahira fiye da me fiye da duniya saboda na barzak babu dama ya dawo duniya amma zai wuce lahira na ɗaya na biyu rayuwar barzak wani ɓangaren rayuwar lahira ne shi sa ake cewa wai kullum man mata kiyamatu matuku. duk wanda ya riga ya mutu kiyamasa ta tsaya saboda in na kwarai ne daga kabarin sa yake samun ni'imar aljanna in na banza ne daga kabarin sa yake shan azaban wuta wannan yasa malamai suka ce ya fi alaka da lahira fiye da duniya don ya je yana alaka da mala'iku ne yana shiga kabari za a zo a tambaye shi tambayoyi fudu ko questions answer all man ma dinuka ma ilmuka ma za ta kulu fi hadha alladhi bu'itha fikum amma ka gani da kayan ba a tambaye mu ba amma shi ya riga an tambaye shi don haka ya koma wata alaka da mala'iku ne kai tsaye ba yana alaka da likitoci a duniya ba mafhum tayyib da haka barzak wani zango ne na rayuwa gabannin mutum ya isa ina ka isa lahira Zanguna rayuwa na farko shine gabannin a yi mutum gaba ɗaya shine hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura zango na biyu shine shigan cikin sa wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min din thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin zuwa karshe zango na uku shine saukowansa duniya shi ma mataki uku ne a cikinsa Allahu alladhi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba wannan shine zangon rayuwa dan adam ya fito duniya kenan ko shine thumma ansha'nahu khalqan akhar zango na hudu shine Allah yake cewa thumma innakum ba'da zalika lamayituna to an mutu shine barza zango na biyar summa innakum yawmal qiyamati tub'athuna ta da mutum a kiyama zango na shida fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir haka mu fa har yanzu a zango na nawa muke muna na uku shine mun wuce lokacin da babu mu mun zo lokacin zangon ciki yanzu mun zo zangon duniya muna na uku nan gaba gare mu kuma akwai manyan zangoni guda uku wannan duka idan ka kwatanta theoretically ne kake a kake cikin su asalin practical rayuwa na can duk waɗannan zango ukun target ɗinka shine gaba Allah ya samu cimma alheri Allah shi samu wanye lafiya dukkan mamatan mu suna barak a yanzu na'am wallahu ta'ala alam sai wannan yana neman gaskiyar maganar da ake cewa duk wanda ya kusanci shiga a washe gari ba zai halarci wato ba zai kusanci mamaci ba sai ke cewa to idan ya kasance mamacin dan uwansa ne kuma ya kasance ana son ɗan uwa ya sa mamaci a wato rami yaya zai yi sheikh muhammad nasir al-albani rahmatullahi alaihi ya tabbatar da haka a cikin hadisai da ya kawo ingantattu a cikin littafinsa na ahkamul jana'is duk wanda ya kwana da iyalinsa a daren jiya ba a so a washe gari ya kusanci mai mamaci ba to ta bangaren ɗaukansa za ka iya zuwa a yi sallah da kai za ka je makabarta ɗaukan ne ba a bukata wannan hadisai da dama sun tabbatar da haka dauki littafin a ahkamul jana'iz zaka samu karin bayani akan haka in aka ce annabi ya faɗa sai a ce sami'ina wa ata'ana babu wasu da barbaru duk yan uwan akwai su da ko magabta kai da su ai ba sai kai ba kai hakuri ma ake bakan ta girgiza ka amma wani zai zo shi baka ta sani saka jan cewa sun tafi tono makabarta a su wani suna wanke shi su suna kaza da kaza wannan duka aiki ne na al'umma ai abu ne fardu kifaya dole sai wasu sun wakilce mu sun aikata wannan aiki din wallahu ta'ala ala alhamdulillah daga nan gidan radio express fm aka saurari fassarar tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin dr isa ali fantami shirin da kamfanin gera oil mills nigeria limited ke daukar nauyin kawo muku ashir umar ke cewa mu kasance a cikin wani sabon shirin